الأرشاء لغير حقه خطف به يوم القيامة إلى سبع أراضين يتي سي أكتفت دشي كسا كسوة تبقي قال الفرابري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة يتي ونا حديث باش تسل تافن ابن عبد الله بن المبارك أخراسان لأن البصرة يزونا يي إملاء ونا حديث معناه صحيح البخاري har hadisin da ba shi cikin littafin malami a Khurasan littafanka da ke garin ku kaza wannan hadisi babu shi ciki aka duba littafanka da ke kasa kaza an samu wannan hadisi a ciki ma'ana ko menene sai an bi da dukka sai an tabbatar da shi an san yaya aka yi babun idza azina insanu li akhara shay'an jaza yace babi da ke bayani in mutum yayi wa dan wansa izini a cikin abu to ya halatta wannan izini da yayi حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبل كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا Ya ce an karbo daga jabala suka ce mun kasance a madina a cikin fi babu ahalil iraq cikin sashen mutanen iraq fa asabana sanatu sai aka samu fari aka samu yunwa aka samu rashin abinci wahalhalun ababen masarufi fa kana ibn zubair yarzuquna tamara to abdu ibn zubairi shi yake kawo dabino a ajiye ma mutane suna ci saboda yunwa an kyalla duk wanda yake da hali shi ne zuwa eh, yake zuwa ya kawo abinci ya ba mutane mm. amma ba kana da shi ka koye suna mutuwa yunwa kana kallo gobe kuma ka zo ka tashi kana takama a cikin su ne amfanin ka sai ka zama khuliqu wa ma khuliqu li makrumati faka annahum khuliqu wa ma khuliqu ruziku wa ma ruziku samaha yadin faka annahum ruziku wa ma ruziku me amfanin dukiyarka ka na kwana yunwa makociyarka tana kwana yunwa eh marayi eh menene amfanin arzikinka kana kallon su suna kwana yunwa sai zamanin abdullahi dan zubair shi ke kawo dabino a ci fa kana ibn umar radiyallahu anhuma yamur bina fa yaqulu sai abdullahi dan umar in yazo yana wuce ya shige yaga suna cin abinci sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil ikrani illa an yasta'zina ar-rajul minkum akahu Abdullahi dan Umar ya zai tarar da suna cin abinci sai ce to manzon Allah fa ya hana ikrani menene ikrani eh hadabi ba ma'ana in kana mallakar abincinka zaka ci gida sai ka hada biyu ko uku ko shida zaka hada in bakinka zai dauka sai ka hada amma dukkan ku ba ku da shi aka kawo aka ce ga abinci an ba ku ci. kada ka sha yi biyu shi ya sha ɗaya in ka sha ɗaya shi ma ya sha ɗaya ma'ana wannan abinci da aka kawo musu kowa sai ɗauki dabino ɗaya ya ci wannan ya ɗauki ɗaya ya ci kada ka ɗauki biyu wani ya ɗauki ɗaya ka yi zalunci shi ne suka ce sun kasa dan yadda ake yi kenan in aka yaki in aka da manzo Allah in aka zo ko abinci babu sai manzo Allah ce kowa ya kawo abin da ke wurin shi ai tilas na wani zai fi wani yawa wani na da dan kadan wala sai a hada duk baki daya to shi jama'a za su taru Allahu akbar to a wannan lokaci in ka dauki da bino daya wani dauki daya wani in ka dauki biyu sai ka ce to fa na dauki biyu kowa ya dauki biyu amma su dauki daya daya kai ka dauki biyu kai zalunci haka rayuwar take da'iman mutum yana son karkata zuwa zalunci ne ko abinci ka ba yara gida ko ko ko ne wanda yafi karfi shi zai shalu da yi biyu sai dai dan kare ne tsaya na kuka kenan ko to ai zalunci kenan ko to shi sai sai manzo Allah sai Abdullahi da Umar yace manzo Allah yayi hani ai ikrani menene ikrani shine lokacin da ba abinci aka kawo abinci aka ajiye mutane musulmai su ci kowa ɗaya ɗaya zai ɗauka ka ɗauki ɗaya wannan ɗauki ɗaya har kuma ta sake zagayowa in ka ɗauki biyu sai ka ce musu to biyu ka ɗauka kowa shi ma ya ɗauki biyu in ba haka ba yi zalunci hmm? eh kowa ya ɗauki cinkinsa, sai ka ɗauki tsinke biyu ka ɗauki ɗan wake guda biyu in eh, ka yi zalunci ai babu abin da addinin musulunci yake so yake so kamar adalci zalunci ba shi da shi har wurin cin abinci قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام يتي ورمتين تجي متانا مدينة هذا يارو مفاوة ما هو فقال له أبو شعيب سي أبو شعيب يتي لشي اصنع لي طعاما طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة يتي منا أبنتي da zai ishi mutum biyar zan kira manzon Allah sallallahu da mutum hudu tare da shi wa absara fi wajhi nabi sallallahu sai ga alaman yunwa a huskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya kira manzon Allah zuwa abinci da aka shirya masa fatabi'ahum rajulun lam lam yud'a da su manzon Allah za su to a lokacin akwai wani ba shi cikin kiran da aka yi daga baya ya zo sai suka tafi tare da manzon Allah amma da suka qala nabi sallallahu alaihi wasallama da suka kai wurin wanda ya kiran a ci abincin sai manzon Allah ya ce masa inna hadha qad taba'ana ata'zanu lahu qala na yace wannan fa ba shi cikin kiran ya biyo mu ne ka ba shi izini ya shiga ya ci tare da mu ko ko hmm? eh. manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai ce eh ya bashi izini ma'ana in mutum ya ba da izini shine mahallu shahid na Imam bukhari babu qaulillahi ta'ala wa huwa aladdu khisam babin fadar Allah madaukin sarki halin kasancewan shi shine mai tsananin jayayya قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دغنا أنا عائشة الله كان متى درسي من الله إرادة أن الله ثبت أغريش يتي إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم يتي متم وند متم دا الله يتي شيني من أنا من جاية دا مسو دا قدمه babu ismi man khasama fi batilin wa huwa babin da ke bayanin irin laifin da ke kan wanda ke jayayya da gaddama da mutu akan ƙarya kuma yana sane da cewa ƙarya ne قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ام سلمه اخبرته ان امها ام ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ce daga nana zainab daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu sami'a khusumatan bi babi hujratihi fa kharaja ilaihim fa qala manzo Allah ya gaddama da khusuma a kofar ɗakin sa sai ya fito yace inna ma ana basharu yace ku sani fa cewa ni mutum ne dan adam ma'ana kainu kasance manzo Allah mutum zahirin ɗabi'an dan adam baya sanin abin da ke boye sai Allah ya sanar da shi ba haka bane manzo Allah da yake cikin ɗakin jayayya da gaddama da mutu ce ne nace sai ya fito ma'ana suna gaddama kenan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza za a je wurin manzon Allah ya yanke hukunci to mu ga jawab mu ji mai manzon Allah ya faɗa mu da ya fito da ce inna ma ana basharu ai ni mutum ne dan adam ko wa innahu ya'tini al-khasmu yace masu jayayya da gaddama da musu sukan zo min fala alla ba'dukum an yakuna ablaga min ba'd sai ce mutane biyu sukan zo min suna musu suna gaddama suna jayayya sai sai wanda yake da gaskiya in nan bai iya magana ba wanda ba shi da gaskiya shi ya san yadda ake karya magana a gyara magana don a ji zaƙin a ce shi da ke da gaskiya duk sa'an da kuka zo min da irin haka wanda ba shi ke da gaskiya ba ya iya tsara magana ya iya jera magana ya iya shirya magana na tsammanin cewa zaƙin bakinsa ko iya maganarsa shi ke da gaskiya na ɗauki gaskiya na bashi yace to fa ya sani wutan jahannama ne ya ɗauka ko ya bata? a ba'dukum an yakuna ablaga min ba'dhin wata riwaya la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa ahsibu annahu sadaqa fa aqdiya lahu bidhalika in yazo ya gyara magana ya shirya magana sai na tsammanin cewa shi ke da gaskiya sai na yi mishi hukunci na ce shi zai dauki abin ko na bashi gaskiya to sa'an sai manzo Allah ce فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها yace duk sa'an da ka san ba kai ke da gaskiya ba ka zo kai rufa rufa kai tsara magana aka tsammani kike kai ke da gaskiya aka yi ɗauki hakkin wani aka baka manzo Allah ce wutan jahannama kenan ka kiyaye kanka babu idza khasama fajara yace wani babi wanda yake in suka yi musu jayayya sai fajirci yayi ma kage yayi ma ƙarya abinda bai ji ba bai gani ba ya ta faɗa wai ɗaya bata masu قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كربوا daga manzo Allah tsira da annabi Allah sabata gare shi yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan yace tabi'u hudu duk wanda ya samu kansa cikin ɗaya ne shi munafiki ne aw kanat fi khaslatun min arba'in ko ko wa'annan guda hudu ko ɗaya a cikin kanat fi khaslatun min an ya hatta yad'aha sai in ka bar wannan tabi'a wacce take ba ta da kyau na farko tabi'a ta farko idza haddatha kazaba in ya faɗa muku sai muku ƙarya wa idza wa'ada in ya muku alkawari ya saba ya saba alkawari din wa idza ahada gadara in ya alkawari kuma sai ya yaudara wa idza khasama fajara in suka yi jayayya da wani ya yi fajirci yace manzo Allah ce wa'annan duk tabi'u ne na munafikai wanda yake tare da su duka yana da tabi'u guda hudu na munafikai wanda yake da ɗaya ciki yana da tabi'a ɗaya ta munafikai باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه وقال ابن سينا يقاسه وقرأ وإن آقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم به يتي باب لك بيان إن قصاصي wanda ya zalunce ka ka samu dama za ka iya yin kisashi ko ka rama ramuwa daidai da yadda ya maka kada ka yi zalunci wai za waje da da zalimi in kuma ka samu dukiyarka sai ka ɗauka ka karba kada ka ɗebi sama da abin da aka zalunce ka na ابن suhu يقاسه محمد بن ya ce ai zai sakayya za a yi kisashi ko ko karama ko ko a'a ka karbo abinka wa qara'a sai karanta aya wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi in za ku yi azaba za ku yi ramuwa ku yi ramuwa irin yadda aka muku kada ku yi zalunci قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله هند عتبة الربيعة يا من زن الله إن أبا سفيان رجل مسيك تتي يا من زن الله أبو سفيان متن من ثور حنو من ثور بايا بايا ميكاوا ما تستكينا ينا دا روى كينا كو فهل علي حرج أن أطئم من الذين هو علي إيالنا da zai ce ya manzo Allah Abu Sufyanu baya bada abin ice fa ne isace baya kula baya bada abin da muna da laifi muka ɗebi ni da na abin da zamu ci fata kenan muka yi ko muna da laifi ba da sanin sa ba dama inda sanin shi ne ai kwacewa zai ko in ba da sanin shi ba kuma ya zama fata kenan ko to wani hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa qala sai ce la haraja alayki an tut'imihim bil ma'ruf da take mijinta baya ciyar da ita da 'ya'yanta manzo Allah ce ya halatta ki ɗebi dukiyarsa gwargwadon abin da za ku ciye muku daidai in ya zama na wata ɗaya naira dubu ke isan ku ke da ƴaƴan ki ɗebi naira dubu ku ci kada ki ɗebi naira dubu biyu in naira dubu biyu zai ishe ki ɗaya ba ba sata bane Allah ba zai kama ki da wannan hmm? wasu ba a ganin kuɗin ina suke saka ma'ana abin da zai zamo laifi a nan shine in ta yi barna shi yasa duk macin da mijinta baya yi mata yadda ya kamata abin da yake zai tufa abinci mazauni wannan lallai ne wajibi ne gwargwadon iya karfin mutum in kai mai karamin albashi mai karamin albashi ne gwargwadon ka in mai babban albashi ne in dan kasuwa ne kamata ya ka mutunta ta tunda an san ta auren eh, tana auren dan kasuwa mijinta na da kuɗi ana ganin cikin mota ana ganin ta manya manya riguna ita ma aibi ne a ganta da karamin tufa a ganta da abin da bai kai ya kawo ba a ganta tana zuwa wannan baka kare mata mutuncinta ba Allah shari'a ta ce ya halatta eh, in ta shiga turakar ta ɗebi abinda za ta wadata kanta da ƴaƴanta Allah ba zai kama ta da wannan ba da izini daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah zai kama ta da shi shine in ta yi barna kwano ɗaya zai ishe su ta ɗaya kwano biyu don ta gallaza maka naira dubu biyu zai ishe su ta ɗaya dubu uku shekara ta kawo naira dubu biyu zai ishe su su yi tufa ko su yi abinci sai ka ba su sai ta je ta ɗeba naira dubu biyu ba ta yi laifi ba in ta je ta ɗabi naira dubu uku fa ta yi laifi. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير دم مساله دم مشكله دم في اخر من الله كيف فهم مساله dan manzo Allah kafin da bar duniya sai da ce ala hal ballagtu ala hal ballagtu ala hal ballagtu Allahumma fashhad alqur'ani Allah madaukin sarki ce hadha balagun linnas ولينذروا وليعلموا انما الهكم واحد وليذكر ulul الالباب duk matsala manzon Allah yana zaune ne a cikin duk musulmi namiji ne ko mace mai kuɗi ne ko talaka ko wane ne duk abu ya dame ka kaje kana faɗa manzon Allah yanzu yanzu cikin minti sakan ɗaya sai a warware Allahu ba za a samu rikici ba yasa duk abin da ya kawo manzon Allah ba a magance shi ba ina kuma za a to duk abubuwan da suka gudana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malaman hadisi suka tara su baki daya in ka in ka in ka in ka ki karanta littafin hadisi yaya za ka yi kasance cikakkiyar rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم سكتي منك مما من فدا من الله صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا ككن ايتي مزوا ونوري fananzilu bi qaumin la yaquruna sai mu je mu sauka wurin mutane ko kauye ko birni ko menene ba sa ba mu abincin ziyafa fama tara sai suka ce to manzo Allah me kake gani game da wannan fa qala lana sai manzo Allah ya ce musu in nazaltum bi qaumin fa umira lakum bima yanbaghi lidhayfi faqbalu yace kuka je kuka sauka wurin mutane aka kawo ku abin da ya dace da bako sai ce ku karba fa in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqqa dhayfi in suka ki baku ku ɗebi hakki na ziyafa ibn hazm yace ya halatta ma su yake su ibn hazm yace wani talakawa ya halatta su yake mai kuɗi in bai ba su zakka ba don hakkin su amma wannan ibn hazm ne ba Allahu akbar babu ma ja'a fi saqa'is babin abin da ya zo cikin bayanin as-saqaif jam'u saqifa saqifa ita ce rumfa ko bukka وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفه بني ساعده yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka zauna a cikin rumfan bani sa'ida anan aka yi masayidna abubakar mubaya قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وحول السند واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga sayyidina Umar Allah kara masa yadda yake hina tuwfiya hina tawaffa Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya cika rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam innal ansara shama'u fi saqifati bani sa'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangiji sai mutanen ansar suka je suka taru cikin rumfa abin da ake ce ma shine sabat shine rumfa da ake kofar gida ko ko tsakanin gida da gida ayi rumfa ma'ana ya halatta ka je ka zauna ka sha iska babu komai ka sha inuwa babu komai shine yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai mutanen Madina suka je suka taru cikin ba bani sa'ida suna tattaunawa yaya za a yi da sha'anin waye zai dauki khilafa waye zai dauki nauyi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ansar ne ko muhajirin cikin ansar wani ne ko wani muhajirin wani ne ko wani فقلت لأبي بكر سيدنا عمر يسمى سيدنا أبو بكر انطلق بنا فجئناهم متفي sai suka tashi sai na abubakar sai na umar sai suka je cikin safifatu bani sa'ida je bani sa'ida sai suka je suka same su to nan aka je ana tattaunawa karshe har ra'ayi ya zo aka yi samu ijma'i cewa sayyidina abubakar shine ya fi cancanta da wannan al'amari saboda hujjoji da ya kawo ba da zamman cewa shi a bashi ba saboda akwai waɗanda suke son ko aba eh, eh, abu ubaida amir bin Jarra, ko wane ne idan manzo Allah ce Aminu abu ubaida amir bin Jarra aminu hadhihi umma title ma'ana matsayin da manzo Allah ya ce shine amintacce aminin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam to sa'an nan karshe sai na bakar ya kawo musu zantuttuka da ke nuna cewa in ba su bar an ba mu shawa ba matsalan daga baya ba za a ji daɗin ta ba sai aka zo aka dace kan sai aka ce sai na abubakar ya mika hannunsa a masa mubaya'a sai aka masa mubaya'a shi nan ya zama khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani babi la yamna ujarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi yace makoci kada ya hana makocinsa sai ya zo ya aje katakonsa a jikin gidansa eh khashabatan ga me me ce khashabatan shi jidari ma'ana ga makocinka ka kawo katako ko abubuwa ka ajiye abinda matakan ka ajiye ba zai masa barna ba ba zai bata masa komai ba ka zo ka ɗauki abinka aka ce kada ya hana ka saboda hakkin makotaka a zauna lafiya a mutunta juna قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu hurairah Allah kara masa yadda yake manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace la yamna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari yace kada makoci ya hana makocinsa aje katakunta a jikin garin gidansa matukan ba zai masa barna ba amma in zai masa barna la akwai ka'ida a shar'ance la zarara wala dirar Allahu ثم يقول أبو هريرة فأنا أبو هريرة مالي أراكم أنها dina menene yasa naga kuna kau da kai game da wannan hakki na makotaka da aka fada wallahi la armiyannaha baina aksafikum yace wallahi zan wurga wannan katako akan kafadon ku in ba ku dan aje eh, jikin garin ku ba babu sabbil hamri fi tariqi yace babin da ke bayanin zuba giya a kan hanya ya halatta ko bai halatta ba ya wanda aka yi menene mafarin yin haka ma'ana akan hanya a cikin birni ana tafiya bai kamata a ganin fitsari nan ko abin nan da duk sai abin ne a yi musu rami ko a musu fafi suna suna tafiya amma a bar su bude wannan kwaroron gidan wannan ya fito wannan ya duk fitsari yaro ya na tafiya wainarsa ta fara ya dauke share ya ci ya ci najasa ya na ciwo duk wannan babu tsafta a cikin wannan babu tsafta kuma ba wani abu ne mai wahala ba inda ana son a gyara cutan da ake samu cikin sakaci na wannan ya fi amfanin da ake samu cikin yin wa'annan abubuwa har ya zama ya zama duk gidaje a kauyuka a waje ginin bayan gari ko cikin gari ma a cikin inda fitsari da komai ke wucewa nan ake shigar da fayifin da zai ja ruwa ya shiga cikin gida in kai magana za a ce wai fayifin na da kauri zarin fitsari fa a hankali fayifin ya zo ya tsasa fa daga nan typhoid yake da ai ba yau da gobe yau da gobe fitsari na da karfi yana da zarni yana da abin nan zafi eh, ana ana nan ana nan pipe in yazo in yazo ya tsasa ko kuwa magamin pipe yazo ya dan kwance ji tsari na komai zai shiga ciki to daga na ake daukan wuta duk unguwanni haka ake yi ko fargidan kan dai zaka dawo ruwa to cikin tsari zaka dawo kuma ba ka da yadda zaka yi eh, don abin da ya faru shine lokacin da aka haramta giya sai abu talha al-ansari ce giyan da suke da shi a dauka aje a zubar sai aka dauki aka je aka kwarara a cikin cikin lokoki a loko a madina hanyoyi hanya ba kwata ba hanya aka zuba to shine wani suka ce yin wannan yana nuna cewa najasa ba jiya eh, ba najasa ba sai malamai suka ce najasa ce sai suka ce to menene yasa aka zuba akan hanya mm. sai suka ce ai an kalli an kalli amfanin da ke cikin zubawa akan hanyar ne da cutar da ke ciki sai aka ga amfanin zubawa kan hanyar yafi sai aka rinjayar da maslaha me wace maslaha ke ciki sai aka ce ai lokacin giya halal ce ana sha ba wanda ya san haramun ne yasa da aka haramta kowa ya kwararo nasa a kan hanya duk wanda zai gani zai san lalle yanzu yau an daina shan giya suka ce maslahan da ke ciki ke ne yasa aka kwarara a kan hanya in ba haka ba suka ce bai halatta a zuba najasa wani ya zai taka ko tafa wani ya zai bai halatta ba ko da wani قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه an karbo daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda Amin. kuntu saqiyal qaumi fi manzili abi talha yace ya zamo shine ke shayar da mutane giya a gidan Abu Talha al-Ansari kafin a haramta giya kenan wa kana khamruhum yawma idhin min al-fadhiha yace tsimin da unabi da shi suke yin giya fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi sai manzo Allah ya kira me ya ce me ya kuwa ko me shela ya tashi ya kira a cikin madina ala kowa ya kasa kunne ya ji innal khamra kad hurrimat yace daga yau an haramta giya kala kala fa kala abu li abu talha manzan Allah mai kira mai yekuwa ne ce na manzan Allah na fadar cewa manzon Allah ya ce yau an haramta giya kike nan sai abu talha ya ce dauki giyan ka je فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها ka ɗauki giyan ka je ka zubar sai ana ya ɗauka ya je zubar kan hanya fakharaitu faharaktuha fajarat fi sikakil madina ce sai je zubar sai giya na gudana a cikin hanyoyi loko hanyoyi hanya loko loko a cikin madina fakala بعض qad qutila qaumun wa hiya fi butunihim to yanzu yaya za a yi gashi an haramta giya akwai cikin mutane sahabbai waɗanda suka mutu giya na cikin su ba haramta ba za a yi فأنزل الله تعالى سي الله يسوكر آية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ليس ala allazina amanu wa amilu salihati junahu waɗanda suka yi bada gaskiya suka yi imani suka yi aiki nagari ba su da laifi shi ma fa'imu a cikin abin da suka suka ci gabanin a haramta amma idan mattaqau wa amanu wa ahsanu in suka ji tsoron Allah suka yi imani suka kyautata sun mattaqau kuma ji tsoron Allah suka yi imani sa'annan suka kyautata saboda me Allah yana son masu kyautata wallahu yuhibbul muhsinin in kana son Allah ya soka ka kyautata komai za ka yi inna Allah yuhibbul abdal mutina amalan Allah yana son bawa wanda yake kyautata likitanci kake yi tukin mota kake yi dinki kake yi abinci zaki gida uwar gida ko me zaka yi kai shi da kyau da zuciya daya Allah yana son ka ko dan adam yana son mai kyautata aiki ko ko baya so in aka kawo agogo an made in Nigeria naira hamsin amma agogo made in Swiss naira dubu wanne ne zaka saya inda hali ga agogo garin ku aka yi naira hamsin ga agogo kasan arna aka yi Japan ko ko me in suka ce naira dubu inda hali wanne ne zaka saya eh sai ka sai ko saboda me wannan zaka sai gobe sai ga ya lalace wannan sai ka yi shekara goma yana tare da kai saboda suna son su kake yi ka ne ba san su ba baka ma kaunar su don arna ne amma wannan abin sai suka kyautata maka to haka kuma mu ma kasashen mu in aka kyautata al'amura, har su sai sun zo sun nemi sun saya to amma saboda yaudara da rashin sanin kan rayuwa dan adam ba abin da yake so sai duniya su turawa ne kuma arna amma sun san a ci yau a ci gobe shine suna kera abubuwa masu kyau mutumin ya tashi daga Najeriya ya je wannan abubuwa masu sai a rage kwalitin a rage karfin abin a yi masa turan abin amma a rage karfin don ya sai raha ya kawo kasarsa mutanensa yarensu ɗaya su kasarsu daya mene dangi sai sayar musu akan kuɗi mai tsada kuma ba san cewa an rage karfin abin ba sai kowa ya sai ga biyar ya lalace ya zo ya musu barna shi za shi har wurin da ake kerawa shi nan za a yi abin da kyau ga kuɗinsa sai ce a'a shi zai sai araha a rage kyan abin sai a sayar mishi araha in ya zo shi ba zai sayar araha ba sai ya sayar da tsada komai ka saya shi kenan kwana biyu ya lalace ka sake zuwa ka sai wannan duk ba kare tattalin arziki ba duk kare tattalin arziki babu afniyati duri wal julusi fiha babin da ke bayanin farfajiyar gida da zama a ciki wal julusi ala sa'udat da zama a kan hanya wa qalat aisha nana aisha tace fabtana abubakar masjidan bi fina idarihi yusalli fihi wa yaqra'u alqur'ana yace sake sai sayyidina abubakar ya gina masallaci a farfajiyar gidansa farfajiya ko tsakiyar gida ko tsakar gida ko kuwa kofar gida mun karanta kisan sayyidina abubakar ko da aka kore da aka matsanta mace zai fita za shi hijira aka dawo da shi aka kafa masa doka to sallah dai a bar kai amma kai shuru kada kai karatu eh, matan mu jama'an mu iyayen mu da matan mu za su fitinu don gaskiya in ta shiga sai ta shiga shi yasa ba su da yadda za su yi sai su toshe la tasma'u li hadha alquran wal amma in ya faɗi gaskiya za su shiga to shine na Aisha ce sai sanna Bakar ya gina masallaci a farfajiyarsa yana sallah a cikin yana karatun alqur'ani fa yataqassafu alaihi nisa'ul mushrikina sai matan mushrikai su zo su yi cincirun da su taru akan shi suna jin alqur'ani sai ka sai ai musu sihiri wa abna'uhum da ƴaƴansu ya ajabuna minhu suna jin daɗi yana burge su suna jin daɗin abin da yake faɗa wannan biyu sallallahu alaihi wasallam yawma idhin bi makka yace wannan lokacin manzon Allah na makka قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفظ بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن, عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace iyyakum wal julus ala turqati ku kiyaye zama akan hanya ku kiyaye zama akan hanya me ne jami'in hanya hanyoyi ku kiyaye zama a kan hanya faƙalu sai suka ce malana buddun ai ba mu da yadda za mu yi sai mun zauna a wurin nan muke zama inna ma hiya na la haddasa fiya ai nan muke zama muna hira muna tadi muna dariya muna shewa, kowa na abin da yake yi kala sai manzo Allah ce Fa'iza iza abaitum illa al majalis fa'iza abaitum iza ataitum ila al majalis a wata riwaya in abaitu in kun kiya sai dai nan za ku zauna to wannan riwaya fa iza ataitum ila majalis in ya zamana za ku zauna akan hanyoyi din akan hanya din fa a'tu tariqa haqqa to ku ba hanya hakkinta ma'ana a wurin manzo Allah har hanya tana tana da hakki ba ka ba ka ba mijinka ba meye da har hanya tana da hakki قالوا sai suka ce wa ma haqqu tsari menene haƙƙin hanya Kala, sai manzo Allah ce ghadbul basari kowa ya kame maganansa ku daina kallon mata mutane da 'ya'yan mutane wa kafful aza kowa kada ya cuci wani kada ka zunde tafate menene da da ko da hannu ko da yi, kada ayi wa raddi salami da amsa sallama wa amrun bil ma'arufi in kaga abin da yake da kyau ka ce ayi wa nahyun anil munkari in kaga abin da bai kamata ba ka ce a'a to hakkin hanya kenan menene menene hakkin hanya gaddul basari kaful aza raddu salami amrun bil ma'ruf nahyun anil munkar guda biyar ko in ya zama da za ku zauna bakin titi ko bakin kofar gida kuna fira dokan da manzo Allah ya hazin duk inda tun ran da dan adam aka haife shi tun dan adam na cikin cikin babansa manzo Allah ya shari'a musulunci ke da ce mai tsari kai tun kafin a dauki shi kafin a auri uwar babansa Allahu akbar eh, haka shari'a manzo Allah ya ce تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فانفر بذات الدين تربت يداك تنكه المرأة لأربع أنا أولما دن dan هدو دن كمتا دن دن كنتا دن دوكيرتا دن الدين انت من ذا الله يباك ka auri mai addini. saboda ka haifi ya'yanka su zama uwarsu mai addini ce ubansu mai addini gida shiriri ta kuma zai shiga wannan gida to wannan kai dan adam da tun ba a haife ka ba shari'a ya tsara maka yadda za a haifo ka cikin mutunci kai ne ne ka zo kai mashari'a ta waye Allah ya ka har ka zo kana cikin ciki ga yadda za a yi har aka zo aka haifo ka ga yadda za a yi a yi kiran sallah a tada ikama a sama kyakkyawan suna a kula da kai har ka zo ka girma har mutum ya mutu a saka shi kabari shari'a na da ko aka ce mutum ya mutu a watsar da shi sai an je an wanke shi a yi masa kabari a je a yi masa kabari a saka shi a rufe in kana rufe tana shari'a na kanka har ka fito duniya rayuwarka da zaka yi shekara ɗari ko dubu duk shari'a na da kanka har ka mutu ka ja ya koma aka rufe ka hmm. shari'a na aiki a kanka a kanki a kan kowa ne babu al'abari ala turqi idza lam yata'azza yace to ina hukuncin haka rijiya akan hanya matukan ba za a cutu bane ba za a fadi bane a ci wani zai zai fada a ci in ya zama na an haka rijiyar amma akwai marufi ko kowa ya sani ba zai cutu ba ya halatta ko bai halatta ba menene dalili قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام البخاري سيكاو كسا من ذا الله يبعد الأباري وانا متن ينا تفيا يجيك إشي روا أكان حنيا سيغري جيا يشي جيفتو to manzon Allah ya bar kissa haka nan bai ce kada a haka rijiya a hanya ba wannan shine dalilin cewa ya halatta matukan ba za a cutu da wannan rijiyar ba bainama rajulun min barishin fashtadda alaihi al-atshu yace wani mutum yana tafiya akan hanya sai ya ji tsananin kishin ruwa fa waje da bikiran fa nazala fiya fa shariba sai ya samu rijiya sai ya shiga cikin rijiyar ya sha ruwa thumma kharaja sa'annan ya fito fa idza kalbun yalhasu ya'kulu thara min al sai ga kare yana jin kishin ruwa yana cin kasa saboda tsananin jin kishin ruwa amma ba yadda zai yi ya je ya shiga ya sha ruwa din ai ka san Allah ya baka hankali da basira da hannu da iya yi din shi ma ni'ima ce kuma Allah zai tambaye ka wannan ni'ima wata rana sai kutub suna karatu ɗalibai a America yace yake ba da labari sai sun zo sun taso daga makaranta cikin aji suka zo akwai ɗakin da suke shiga ana ana tadi ana hira wai suna zaune suna hira sai ga mage kyanwa ta zo ta binan ta shiga nan sai ta koma ta sake dawowa haka da ya maimaita sai sai sai kutubu ya tunane ce wannan dabban duk yanda aka yi akwai abin da ke damun mm. akwai ba da banza take ta kai ka wannan ba sai ta je je karkata mata ruwa haka sai ta zo ta sha sai ta to kun gani ko yanzu in kai ne kake jin kishirwa suka ce a baka ruwa dan yaro yana jin kishirwa sai ce a bashi ruwa wannan dabban tana jin kishirwa ba ta da ikon ta yi magana wannan ni'ima da Allah ya baka na magana na basira thumma la yawma Allahu akbar mm. Allah zai tambaye ku wannan ni'ima da Allah ya baku duk wata ni'ima da Allah ya baka ranar lahira sai Allah ya tambaye ka wace godiya godiyan mai kai dangane da wannan ni'ima mulki Allah ya baka ko kuɗi ko ilimi ko fada aji ko menene ba ni'ima ba ce sai Allah ya tambaye ka alkhairi kai da shi ko sharri فقال الرجل سي متمن يتي لقد بلغ هذا الكلب من الأبس مثل الذي مثل الذي بلغ بي مني يتي للي wannan karen yana jin cikin ruwa kamar yadda dazu nake ji sai tausaya ma karen fanazala al-bi'ra famala khuffahu ma'an sai sauka a cikin rijiyar ya cika ruwa a cikin khuffi insa ko takalminsa ko safa insa fasaqal kalba sai fito ya zo ya shayar da karen fa shakara Allah lahu fa ghafara lahu sai Allah ya gode masa ya yafe masa zanubansa qalu ya rasulullahi sai sahabbai suka ce ya manzon Allah wa inna lana fil baha'im la a dabbobi ma in aka tausaya musu za samu lada فقال sai manzon Allah ce fi kulli zati da rasbatin a'jiru duk abin da ke da danyen hanta zai ji zafi in ka tausaya masa aka ce za Allah zai ba ka babu imatatil aza babin da ke bayanin ɗauke kaya ko kwalaba akan hanya duk abin da zai cuci mutum in ka ɗauke shi akan hanya Allah zai baka lada وقال همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي عن daga abu هريره daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yumitul adha anit tariqi sadaqatu ka kauda abin da zai cuci wani akan hanya ko kayace ko kwalaba ko menene za a baka ladan sadaka shine babul gurfati wal uliyyati al mushrifa wa ghayr al mushrifa fi sutuhi wa ghayriha sai kawo hadisi jere sa'an nan ya ci gaba ya kawo hadisai mai tsawo hadisin na Umar da ya kawo labari za mu gama ma kai a ciki yadda ake yadda ake rayuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda sahabban manzon Allah suke rayuwa lokacin قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال yace an karbo daga Usama dan Zaidi Allah kara masa yadda yake ashrafa annabi sallallahu alaihi wasallama ala ala utumin min asamil madina yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya leko akan wani tsauni cikin tsaunukan Madina ثم قال sa'an nan yace hal tarawna ma ara shin kuna ganin abin da nake gani inni ara mawaqi alfitan khilala buyutikum kama waqi alfitan manzo Allah ce kuna ganin abin da ke gani yace wallahi ina ganin inda fitinnu za su faru a cikin Madina a cikin tsakanin gidajenku kamar yadda ruwa hadarin sama ruwan sama ke faruwa wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fitinnu din su ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara amma da sauki har sai da sayyidina abubakar ya zo don bayan sayyidina abubakar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar ya zo ya hau khilafa farkon abin da ya zantar wasiyar manzo Allah manzo Allah dama ya tara dakarai za su yaki yasa Usama dan Zaid sai aka ce wannan dan yaro shekara 18 ka sa shi shine komandan chief commander in chief za je yaki ka canza shi su manyan dattawan musahabai kenan sai sayyidina Bakar ce a kul abinda tuta manzo Allah yana da tuta na zo na warwarewa ne ne na kwaiki sai aka ci gaba aka ce yace haka za a je dan da wahayi da wahayi manzo Allah yake aiki mm. nan wannan yayi ridda wannan suka yi ridda wannan suka hana zakka ma'ana ta waye akarin kai amma duk da shi sai da abu na abubakar ya magance wannan al'amarin da ikon Allah yace wallahi law mana'uni aqalan kanu yutuna hadha min nabi sallallahu alaihi wasallam laqatatu sai sahabbai suka yi shawara ya manzo Allah ga wa'annan su yi ridda, nan fitina ta tashi to wa'annan su ba su bar sallan ba zakka suka ki bayarwa dan me zaka yake su yace wallahi ko da zare ko da igiya yaggwai suke ba manzan Allah zakka suka zo suka hana yanzu za a yake su na Umar yace sai Allah ya yi miki haskaka zuciyarsa ya gane cewa lalle sayyidina Abubakar dattijo ne abin da ya faɗa haka hmm. to lokacin na Umar dama ai mun karanta hadisi ko hmm. aka ce ya ma na Umar akwai wata kofa da yace wannan kofar buɗe ta za yi ko karya ta za a yi aka ce karya ta za a yi ya ce tabbas duk abin da aka karya shi ba za a iya koma da shi ba ya ko duk kofar da aka karya ta shi ke nan ta zara bude ke nan shi ne man fitanu ka kai ta illailin muslima haka manzo Allah ce fitinu ka ce duhun dare ne ka ce yanki ne na duhun dare mai duhu yusbihu almu'minu yusbihu almar'u ya mu'mina wa yumsi kafira mutum za a waye gari mu'mini amma dan tsananin son duniya kan ayyamanta kan dare ya zama kafiri يبيع دينه بعرض من الدنيا ya ni ka addinin sa saboda wani abu cikin romun duniya to wa'annan fitinu su ne tun daga zamanin sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali su ne suke tafiya har yanzu ba da yadda za ka yi fitinu haka suke ta faruwa kada ka taba tsammanin cewa za ka yi addini ba za ka ba za a tafi ka ba kada ka taba tsammanin cewa za ka faɗi gaskiya a kyale ka kada ka taba tsammanin cewa za ka ce ga kaza ai a a'a wannan zai zo mai hasada zai fada mai makiyi wanda duk wannan fitu waja'alna ba'dakum li ba'd fitna baktatan atasbiruna wa kana rabbuka basira muka sanya sashi a cikin sashi sashin ku a cikin sashin ka zama fitina wani yana nan balle tare fitina ba abin da yake so wani in ana zaune lafiya ba zai ji daɗi ba sai ya tare fitina wani duk yadda za a yi sai ka samu an tara fitina Allah madaukakin sarki ce wa ja'alna ba'dakum li ba'd fitna atasbiruna za ku yi hakuri wa kana rabbuka basira Allah ya san abin da yake kai ya dawo duk tarihin duniya haka ake ciki tun da zamanin sahabbai har zamanin tabi'ai har zamanin sayyidina imamu malik ai mun ba da labarin abin da aka yi masa ko imamu shafi'i imamu ahmad ko da yake imamu shafi'i yayi tawili ya fita imamu ahmad yake tawili sai da aka fitar da su ya koma gida imamu shafi'i ya zo ya sallama yace kai kar kar ya shigo imamu shafi'i kai kanka kai da kanka ka kasa yin karfin hali ka ce ka sai kai tawili me yake cikin duniya yace ai akramak Allah kai Allah ya halicce ka ga kana kana da karfi wallahi dukan da ka sha ka lafiya haka ne ta ina ga mara to imamu malik imamu malik shi wanda yace maka imamu malik yana sallah sadaru wallahi tallahi bai faɗa ma gaskiya imam malik kabul yace almajiran da sun rawaito cikin littafin malikiya ibnu abdul barr sun rawaito menene yasa yake sake wani azzalimi aka samu yaje fatawa imam malik yace a a sai ya warware fatawa imam malik yace gaskiya kenan aka yi masa duka aka azabce shi aka yi masa azaba aka jarrabe shi har jijiyoyin sa suka zo suka sake shine baya iya dora hannu shine sanadiyan da ya zama karshen al'amari sai ke sallah ta dulke ba malamin da bai shafi kina ba ibnu taymiya a cikin kurkuku aka daure shi wani a duk ba wanda zai ba malamin da zai ce Allah ya ce manzon Allah ya ce fa a ne. shi kada ka taba tsammanin haka wallahi tallahi in dai za ka yi ta roƙon Allah ya zo ma da sassauci to ka taro kun Allah ya zo ma da sassauci haka shi yasa suke cewa alal mali la alal nafs eh in fitina za ta tashi ka taba dukiya da Allah kiyaye ma ranka da rayuwarka da lafiyarka amma har a sa ba yadda za a yi kace ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce mutane su jale ka wallahi tallahi mai zagi sai ya zaga mai karya sai ya yi mai fada zai kowa zai yi karshe fa kataballahu da da ana wa sai ka ɓata lokacinka ku ɓata lokacinku da menene makirci kulle-kulle menene karshe addinin Allah zai ɗaukaka in addinin Allah zai ɗaukaka abinda ake so kenan ba lallai sai hannuwa ne ko hannuwa ne ba abinda ake so addinin Allah ya ɗaukaka makiya Allah su ji kunya Allah ma jina fi ma wata wata na fi ma wa barik lana fi ma atai wa qina wa sirf anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yuzillu man walayta wa la yu'izzu man عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يرحمك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين